الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانا للعرباء متقوة الربيع الأول ألف دريهدو da talatin da tara hijiriya kuma yau ashirin da biyu ga watan goma sha ɗaya dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a na uku na biyu a wannan majalisi na muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallama wa sirati ashabi al-ashara na imam abdul ghani ibn abdul al-maqdisi Allah ya ji kansa da rahma a wannan masallaci na tirayen da ke fage a birnin kanon najeriya za mu fara da daga inda za fara daga farko بسم الله الرحمن الرحيم وبثقتي قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه يتي babban malami shehin malami kuma jagora masani gawurtaccen hafizi wanda alkunyarsa ita ce abu sunansa abdulghani dan abdulwahid al-maqdisi da ake danganta shi da baitul maqdis Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma Allah ya yarda da shi da abin da zai bashi yake cewa alhamdulillahi khaliqil ardi was sama wa an nuri waz zalma dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah shi kadai ta yadda babu wani da ya samu ta tagomashin waɗannan nau'o'in yabo da godiya da jinjina din su tabbata a gare shi in ba shi ba da yake mahalicin sammai da ƙasai shi halicci duniya da abin da yake cikinta kuma shi ya halicci sama da abin da take ɗauke da shi waja'ilin nura zalma wanda kuma shi ne ya sanya haske kama daga yini zuwa dukkan wani haske da ake gani da dare in wata ya fito da ranar da taurari wadzalma kuma shine ya sanya wato duhu a lokacin da duhu ya faru sakamakon dare ko kuma wani dalilin da sababi وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين والشقوة أهل الشقاء kuma shine zai tattara halittu baki ɗaya domin rarrabewa da kuma hukunci na alƙalanci tsakanin mutane domin mutane masu kyautatawa su caɓa da babban rabo kuma domin a ƙarshe mutane tabaku su ci gaba da cewa da taɓewa ita ce ranar alkiyama kenan ranar da allah zai tara tsakanin halittu baki ɗaya kuma ya rarrabe tsakaninsu da hukunci واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له yace kuma ina shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba tare da akwai abokin tarayya tare da shi ba shahadatan yas'adu biha qailuha yawmal jazaa shaidar da wanda ya faɗe ta to zai rabauta da faɗanta ranar sakamako wa sallallahu ala sayyidil mursalin wal anbiya muhammadin wa alihi wa sahbihi nujaba sannan Allah ya yi dadin tsira da aminci ga shugaban manzanni da annabawa baki daya muhammadin sunansa kenan wa alihi wa sahbihi nujaba Allah ya hada da alayensa da sahabbansa zababbu baki daya wa ba'du bayan haka fa hadhihi jumlatun mukhtasara wannan wato wasu dunkulallun bayanai ne a takaice min ahwali sayyidina wa nabiyina al-mustafa wanda suka kunshi halayen shugabanmu kuma annabinmu al-mustafa wanda yake zababbe kacokan muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu tsiran allah da amincin allah su kara tabbata a gare shi la yastaghni anha ahadun min almuslimin babu wani ɗaya daga cikin musulmi da zai ce shi ba baya bukatar wannan bayanan da za a yi nafa'ana Allahu biha wa man qara'aha wa sami'aha Allah ya amfanar da mu ta hanyar jin wannan da halaye na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma dukkan wanda ya karanta da wanda duk aka karanta ya ji amin to mu dan yi waiwaye قال الشيخ الإمام الحبر الحبر wancan satin mun fara magana shine asali malami a addinin yahudanci shi ake cewa alhabar ko dai zanto da annahu yuhaddiru at-taurata tahdiran saboda yana rera at-taura wato ana ji yana rera ta to al-tahdir yana zuwa da ma'anar rera rera ta yadda za ka rera a ji daɗi kamar yadda tsuntsaye suke kuka ake jin daɗi sannan kuma a tahabir tana zuwa da ma'anar ko kuma ya zanto asali ma'akudin da minal hibir wanda shi ne tawada ko yambari an san yambari ko? wanda ya ce ya san yambari za ka ga alarar ma ne ba ku san yambari ba? alarar ma mai yambari na tawadar da ake rubuta ƙur'ani da ita wace kala ce wacce ake wasalce kur'ani da ita ai kun gani za ku ga ce da koriya ko to wannan shi ake kira alhamar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratun rum a ayata goma sha biyar yake cewa fa amma allazina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbaruna amma wanda suka yi imani rake ya faɗi magana akan alkiyama yake cewa wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraquna fa amma allazina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbaruna amma wanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari a ranar alkiyamar ranar da za a rarraba jama'a a tarwatse to a lokacin su fahim fi rawdatin su wa'annan za a aje su a cikin fadama dausayi yuhbaruna matan aljanna su ne musu kiɗa da waka saboda ita waka kaga yuhbaruna suna rera wakar ana hadawa da kiɗa suna jin daɗi shi sa aka ce wanda ya ci gaba da sauraron kiɗa a duniya to ana sa ranar alkiyama ba shi ba jin kiɗan matan aljanna haka malamai suka ce wannan ayar eh, tana nuni ne akan cewa za a jiki da a aljanna za a sha waka a wajen matan gidan aljanna yau macen duniya ma ta yi waka nama ta aljanna ko in ce wakan macen duniya ma ta yi daɗi bare ta gidan aljanna kai ka san ai lallai da Allah ce inna ashabar jannati yau mafi shawulin to saboda su wayannan fada fada din suna rera taurar ana jin daɗi suna karanta ta ta shi ne sai a ce musu haɓar to kasancewar yahudawa mutane ne da allah ya ba su karatu da ilimi cincini to sa har lokacin musulunci akwai malaman a cikinsu wanda ya fice a cikinsu sai ya zama haɓar sai a ce jam'insa sai a ce musu mai ahbar shi sa allah ce ittakhadhu أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi ake masa lakabi da cewa habrul umma wato da a ce al'ummar nan za a yi la'akari da ilimi kamar yadda ake la'akari da ilimi a yahudanci a ce za a yi wa mutane habr a yi wa makamin habr a wannan al'ummar to Allah dan Abbas ya cancanci to har yanzu kuma a idan ka koma cikin tarajin na malamai za ka ga wani in an tashi wato an tashi tarjama sai a ce imam habur to kalmar sai ta zama a musulunci ma akan yi amfani da ita wa in ba ta shahara da yawa kun ga sai zama ko dan yana rera taura rerawa ko kuma dan yana amfani da yan bari wajen rubuta ta al laƙabi ne na hadisi wanda idan aka ce da mutum alhafiz a bisa istilahi na malaman hadisi shine wanda ake tunanin abin da ya haddace na sunnar annabi sallama ya fi wanda bai haddace ba yawa kuma yana iya tantancewa tsakanin duka abubuwan da ya haddace sanadar mu matsalar riwayatar wa to ba kowane malami ne yake zama hafiz ba shi yasa imamu zabi yana da tazkiratul kuffar wanda a ciki ya kawo tarjama ta hafizai ya kawo tarjama ta hafizai wanda ya halatta a ce musu alhafin na hadisi kusan duk daya da dari da wani abu a wanda goma sha shida ko da sha bakwai ko wani abu kusa da haka a mujalladi hudu wanda a ciki ya tarjama su kowanne zai ba da labarinsa da sunansa da yadda yake da sauransu to yawanci dukkan fazil hadith za ga su kuma thiqat ne mutane ne nagari amma zai a ɗan wasu lokutan kaɗan a samu hafiz amma kuma ta ɓangaren addini yana da matsala ta tabbatin da dama shi zaman rawi fiƙa sai in ya haɗa tsakanin al'ada da tuwa dabt to idan ya zanto ya haɗa ɓangaren dabt hadda da ƙwarewa dama al'itkan wal hibzu wal yaqaza wal dab su ne ake la'akari da su a wannan babu ƙwarewa da kiyayewa da haddacewa da kuma zama idanka a buɗe ta yadda da an canza za ka iya gane an canza da wannan ɓangaren kenan sai kuma ɓangaren nagarta shi kuma su suke haɗuwa su sa mutum ya zama fika to shi ne ya ce ƙalin imamu alhafiru alhabir abu muhammad abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi to da kuma mun yi tarjama sa ba mu bukatar kara sai mu ci gaba me yace nan zaka sha mamaki gashi an ce a qala imam kuma shine littafin sai muka ce abinda yasa saboda dama yawanci magabata in sun yi littafin suna karantar da shine ko su yi imla'insa sai a rawaito daga wajensu kamar yanzu wadda da muke karantawa ai kun ga in muka zo sai mu ji an ce qala haddathani an malikin to shi ubaidullah ne yake cewa babansa babansa a shi ubaidullah ne yake cewa babansa ya haya ya gaya masa shi kuma ya ji daga mana sai sai ka an ce qala yanzu da abin da zai zo maqulu qala ne nasabuhu sallallahu alaihi wasallam in ka so ka ce nasabahu ai qala nasabahu amma wanda ka haɗe gaba ɗaya kai masa al'irabi ta ƙadiri nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam fa ubi bi yace za mu fara da ambatan nasabarsa fa huwa abul qasimi muhammadun محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن ibn مناف ibn قصي ibn كلاب بن مرة بن كعب بن ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك مدركة ابن الياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابن أجد ابن آل مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آذر وهو آذر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عبير ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون وهو أول نبي أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ابن yar ibnu yarda ibnu mahlil ibnu qainan ibnu yanash ibnu shif ibnu adam alayhi salam وهذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى رواياته عنه وإلى عدنان متفق على صحته من غير خلاف فيه وما بعده مختلف فيه to anan aka fara da cewa fahuwa abul qasim shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkunyarsa ita ce abul qasim saboda yana da ɗa mai suna alkasim kuma da haka aka san shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan bayan Allah subhanahu wata'ala ya hore masa shi wannan daɗin kuma wa qad yakunu wallahu alam haka ake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam din kafin ya haihu ma dai bayan ya haihu ana ce masa abul qasim kuma ya zo a cikin sahihu muslim a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi hani akan mutum ya sa wa kansa sun alkunya abul qasim ya zo a cikin sayyid bukari daga abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi daga annabi sallallahu sallama yake cewa tasammu bismi wala taknau bi kunyati kwa iya wa kanku sunana mana ka iya a iya ce maka muhammad amma kada a kira ku da irin alkunya ta ya zo a cikin musnad al ahmad ya zo a hadisin jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wulda lirajulun minna min al'ansari hulamu an haifa wa wani mutum a cikinmu mutanen madina an haifa masa yaro fa'ara da an yi sammiyahu muhammadun muhammadan sai ya so ya sa wa ɗan suna muhammad to sai ba a cikin hadisin mansur yake cewa sai yake cewa حملته على عنقي fa النبي صلى الله عليه وسلم an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na dauko shi a wuyana na zo manzon Allah sallallahu da shi aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an sa masa an haife shi ana so a sa mai Muhammad sai manzon Allah ce ba laifi san mu bismi ku je ku sa kwa iya sawa ƴaƴan ku sunana wala taknau ko wala takannau bi kunyati amma kada ku dinga sa wa junanku alkunya da irin kunya ta ba inni inna ma ju'iltu qasiman aqsimu bainakum domin ni Allah ya sanya ni mai raba gardama ko kuma mai rabo ina yin rabo a ku a wata ruwaya kuma ku istu qasiman aqsimu bainakum sannan ya zo a hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi cewa manzala sun sallama ya kasance wata rana a kasuwa sai wani mutum ya ce ya abal kasim faltafata yi rasulullah sun sallama sai manzala sama ya juyo faɗaɗa sai mutumin ya ce ya rasulallah inna ma da autu hala ya rasulallah wallah ba kai nake kira ba da wani abal kasim din nake a lokacin ne sai manzala sun sallama yake cewa tasammau bismi wala takannau bi kunyati kwa iya sa sunana amma kada ku ƙara sawa wani alkunya irin tawa ibn hajar Allah ya tsansa da rahama a cikin fatahul bari ya nakalto daga imam an-nawawi yace ikhtilafu fi takanni bi abul qasim ala thalathai thalathati mazahib akwai mazhabar malamai uku dangane da shin a iya sawa mutum suna abul qasim tun daga shi mun ga akwai allalakani ne alkunyarsa abul qasim hibatullahi at-tabari allalakani bayan nan kai abul qasim suna da yawa a cikin salaf ga kuma shi hadisi ya zo da halin cewa kada a sawa mutum alkunya ta abul qasim to shine sai ibnu ibnu hajar ya nakare ce qalan nawawi اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب الأول المنع مطلقا magana ta farko an ce bai halatta ba sawa'un man kana ah, sawa'un muhammadan amla ثبت ذلك an samu daga imam shafi'i والثاني الجواز مطلقا wannan ya halatta kai tsaye mutlaqan wannan maganar ita kuma wacce take aljawazu mutlaqan wa yahtassu an-nahyu bi hayati sallallahu alaihi wasallam sai suka yi tawilin hadisin suka ce ai a lokacin a rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba saboda kada ka ce abul qasim manzon Allah ya jiyo ka ce ba ba shi kake so ba kuma bai kamata a ce ka nemi wani a lokacin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Salisu la yajuzu liman ismuhu muhammad maza ba ta uku ma aka ce a sai dai in sunanka muhammad to bai halatta a ce maka abul qasim muhammad ba an gane ko wannan shine maganganun malamai guda uku imam rafi'i yake cewa shi biyu an yakuna haza huwa na asa ina ganin wannan ra'ayi na uku shi ya kamata ya zama yafi inganci ne annan nasu ya yazalu yaquluna fi jami'il asar min ghairi inkar saboda malamai sun kasance a kowane zamani suna sawa kansu alkunyar abul kuma ba tare da ana musu inkari ba imam an-nawawi yake cewa hadha mukhalafun mukhalifun li zahir al-hadith wa amma in an-nas alayhi fa fihi fa fihi taqwiyatun lil madhhab ath shi kuma yana ganin cewa mazhaba ta bi ita tafi domin mutane da suka haɗu akan ba laifi bane dan a kirawo mutum da suna abul kuma kuma gashi an samu cikin malamai yana nuna ashe ba haramun bane kenan ila akhir ma zakar warrajibu wallahu a'lam shine wannan ra'ayin cewa babu laifi mutum yayi alkunya da Abu Qasim cewa wannan ya takaita ne da lokacin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to alkunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kenan ce Abu Qasim sunansa kuma Muhammad shi kuma sunansa muhammad asali wanda ya sa masa sunan shine kamar yadda insha Allah za mu zo mu ji a tarihin haihuwarsa kakansa abdul muttalib domin lokacin da aka haife shi babansa ya rasu to bayan rasuwarsa sai aka zo aka gaya bayan an haife shi aka zo aka gaya wa abdul muttalib cewa an haifa maka jika to kuma dama kamar yadda za mu zo mu ji a tarihin iyayensa shi abdullahi shi ne a habbu walad abihi ilai shi abdulmuttalib ya fi son abdullahi biyar da kowa a cikin 'ya'yansa saboda aka shi yasa da aka haifa masa abdullahi da aka haifa manzo Allah sallama sai farin ciki irin farin cikin da uba yake yi an haifa masa ka sai ya sa masa muhammad shayabu shabege shakirari kamar yadda muka yi a cikin jilawar a ai mun ji ma'anar aka ce kuma laraba ba su saba da wannan sunan ba shi yasa ba a san wani mai suna muhammad ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi sai aka ce masa lima sammaitahu muhammad ya aka kasa masa muhammad sai ya ce aradtu an yakuna kuna fil ardi wa fis sama ina so ya zama shayabo shabege shakirari a sama da kasa ibn abdullahi sunan mahaifinsa kenan ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab ibn murrah ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr ibn malik ibn nadar ibn kinanah ibn khuzaimah ibn mudrakata ibn mudraka wayannan yawanci kakannin nasa sunan da suka shahara da shi ne ake kiransu da shi amma ba shi ne sunansu na asali ba to sai na ga cewa yana da kyau kowane mun ɗauke shi ma mu yi tarihin sama a cikin kakannin nasa ta maka kuma mu kutsa cikin tarihi yana da kyau sani cewa izuwa adnan ka lissafa muhammad ibn abdullah ɗaya kenan ibn abdul muttalib nawa kenan ibn abdul manab a ibn hashim uku ko ibn abdul manab ibn qusay ibn kilab akwai zai iya kawo hannun ku a faɗa da muhammad ibn abdullah abdulmuttalib hashim abdulmanaf husai kilab abu kunya ne a ce mutum ba zai iya kirga nasabar annabi sallallahu zuwa adnan ba <coughs> kuma gaskiya in 'ya'yanka ba su haddace maka koya musu domin yana yarda cikin abubuwa na larura ka rubuta haka haddace aƙalla shai zuwa adnan in ka yi lalaci ka tsaya kan kilab saboda annabinka ne ya kamata rayuwarsa ta dame ka to kilab shine kaka na nawa shida ko to sai murra shine na nawa na bakwai sai ka'ab takwas lu'ai ghalib fihir malik sha biyu ko annadar kinana huzaima mudraka ko mudrika sha shida ko to anan ana cewa ibn ilyas <coughs> amma gaskiya ba ilyas ba saboda laraba ba su san annabi ilyas ba har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da labarin annabawa saboda annabi ilyas bani isra'ila ne suka san shi domin yana cikin annabin da aka aiko shi zuwa ga yahudawa kar ku manta annabi musa bayan rasuwarsa kafin ya rasu harun ya rasu sannan annan musa ya rasu bayan annan musa ya rasu sewa sai yushab ibn nun bayan shifa sewa annabi shu'aibu sai annabi dawud saboda kasan annabi dawud a'a kafin annabi dawud an yi annabi ilyas wanda shi annabi ilyas shi aka aiko wa mutanen nainawa can wajen yankin iraki Allah ya ce wa inna iliyasa lamin al-mursali iz jaa rabbahu a wa inna iliyasa lamin al-mursali ko iz qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin Allah rabbakum wa rabba abaikum al-awwalin wa Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ko a kira'ar nafi'u haka ne ko Allahu rabbukum wa rabbu abaikum to don haka bayan Ilyas din ne sai aka ce akwai wani annabi sunansa Shamwil to shi kuma a lokacin Shamwil din ne ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum tunda Allah ta in qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كنا عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين har izuwa inda Allah ya ce fa hazamuhum bi idnillahi wa qatala daudu jaluta to wannan ya dacewa da ce ibn al-ya'as al-ya'as shine desperation shine dai bai tsammani da ka daina sa ran kanka akan zaka samu mutum ya zama desperate ya zama ya iske haka ake cewa da turanci yaya ne eh in yi spelling despairing menene shi ne ga wanda ya ebe tsammanin kenan to idan kuma mutum zai za a kira ebe tsammanin fa ya ke cewa desperation <laughs> ku dai kuka sani an aiki mahaukaciya ki je ki siyo kaza da kaza kin gane ta ce kuma sani ni dai ku ban kudin kamar yadda na faɗa to shi ne mutum ya ɗebe ne ɗebe tsammani kasaran abu ba zai yiwu ba to saboda laraba suna zaɓa wa 'ya'yansu suna mai bala'in wahala da zafi saboda su ba sa rabo da yayi don an zo yaƙi ma aka wawuri 'ya'yan aka tafi da su da an tambayi wannan ya sunan aka ce aliya sai a ce kai wannan ba zai tsina na komai ba amma in bawa ne fa sai su zaɓa masa suna mai kyau saboda bawan su aiki zai musu amma su ɗaɗan su kawai su zaɓa masa suna mara daɗi to wannan ya fi dacewa da aliyas shi yasa ka ce ibnu mudraka ibnu liyas da haka ba sai ka yi ta haƙiƙul hamza ɗin ba za ka iya cewa ibnu liyas shine na nawa kenan sha bakwai ibn mudar na sha takwas sai ibn nizar tara sai ibn mu'addi na ishirin ko ibn ma'addin ibn adnan adnan shine na ishirin da ɗaya to ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad Allah ya ji kansa da rahama juz'i na ɗaya shafi na saba'in yake cewa ilaha huna ma'lumus sihha a daidai nan ka iya yin taliki ka ce a nan ibn al-qayyim yana da magana mai kyau a cikin zadul ma'ad dan haka yana da kyau a koma kuma Allah ya zaka ka bibi magana da muka faɗa an ka dauka ka dawo da kasar din baya sai ka sai ka rubuta abin da ibnu qayyim ya faɗa dan ƴaƴan ka ma sun zo su ma su gada ibnu qayyim yake cewa ilaha huna ma'lumus sihha muttafaqun alayhi bainan nasabi a daidai nan dai aka gane cewa tun daga kan abdullahi zuwa adnan 21 nan duka ya tabbata wannan shine abin da malaman nasaba suka faɗa wala khilafa fihi batta babu saɓani a kai kwata-kwata wala khilafa bainahum kuma babu saɓani anna adnana min waladi isma'il kuma shi adnan din in aka tafi aka tafi aka tafi za a tike har zuwa kan annabi isma'il wannan ma ba saɓani wa isma'il kuma isma'ilan huwa dhabihu ala alqawl as-sawab inda ulama as-sahabati wat tabi'in wa ba'dahum shine dai wanda annabi ibrahim babansa zai yanka shin nan wa fadainahu bi zibhin azim dan karka zaci ko wani Isma'il din wannan ma ba sabani to amma daga kan Adnan a ce Adnan baban sa wani gaskiya ba sai wani zai ce wani wani zai ya ce wani baka da hujjar da zaka hana shi kakansa shine wani har zuwa a tafi kan Isma'il ba a ba amma dai an tabbatar yana cikin jikokin Isma'il wannan gaggan malaman sahabbai sun tabbatar da haka wasu kuma suna cewa Isma'il din ba annabi Isma'il az-Zabi bane a a annabi Ishaq ne Ibn al-Qayyim cewa amma al-qawlu bi annahu Ishaq fa batilun min akthar min 20 wajhan mu kawo hanyoyi 20 da suke nuna ba Ishaq ne kakan annabi Ishaq kakan annabi Isa ne to sai ya kawo ta magana mai kyau sai ya ce wasa bi'itu shaykhal islam ibn taymiyyah eh, wasa bi'itu shaykhal islam ibn taymiyyah qaddasa Allahu ruhahu ya ce na ji malam dattijan musulunci shehin malami ibn taimiyya allah ya ƙara tsarkake rayuwarsa ya kulu yana cewa hadar ƙaunu inna ma huwa mutalaqqan an ahalar kitabi wannan magana cewa annabi ishaq ne an ji shi ne a wajen ahalar ta ma annahu batilun bi kitabi tare da cewa wannan magana in ka koma littafin su ma ƙarya ne a wannan nasabar imam bukhari ya ambace ta a cikin sahihul bukhari izuwa daidai nan imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani kuma ya ƙara bayani in kana so sai ka koma cikin fatawul bari juz'i na bakwai shafi na ɗari da sittin da biyu ko kuma ka koma cikin sayin bukhari ɗin kitabu manaƙibul ansar babu maba'athin nabi sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana akan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga 21 ko amma an hade an kai udat sai al muqawwim sai nahur sai taira sai ya'ru sai yashju sai nabit sai isma'il ibn ibrahim to ya'ru an san shi domin shi ne kakan larabawan saba to amma magana cewa wai an tawo an tawo zuwa kansa a wannan adadin kuma da waɗannan mutanen shine ba a da tabbas ba an ce ba bane cewa an dakatar da ruwaya a nan ba karyata ta ake ba ba a daina tabbas ne ta yi ya zama haka ne ta yi ya zama ba haka bane kuma abin da sa ba a tsananta ba saboda ba tilas a ce dole sai an yi amfani da zato wajen tabbatar da abin da ba dole sai an san shi ba a daidai nan ba dole sai an san shi ba sannan daga kan annabi ibrahim isma'il ne mun dan ibrahim ne isma'il ibn ibrahim ne shi ma babu matsala to an ce ibrahim ɗin shi kuma ibn tarah wai tarah ɗin shi ne ake ce masa azar wanda allah ce wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin to mun dai san annabi ibrahim babansa shine azar ana ce mai tarah ba a ce masa wallahu alim ibn nahur ibn sarur ibn ra'u ibn falih ibn abir ibn shalih ibn arfakhshan ibn sam to mun san annabi nuhu yana da sa samu da aka samu ibn nuh shi ma muna da tabbas a kansa to amma lam ko lamik ibn mutaw ibn ibn menene shalkh ibn mutawshal haka haka abin da take mimun din ai mata dhamma ta tana da fataha sai lin sai kuma shinun mai fataha sai lamun mai dauri ibn mutawshal mutawshalhu ibn akhnukh to akhnukh din sun ce sunan annabi idris ne alaihi salam sai sa shi kansa abdul ghani yace fi ma yaz'umuna abinda mutane suke riyawa wannan nasabar kamar yadda ya faɗa hadan nasabu zakarahu muhammad ibn ishaq ibn yasar al-madani muhammad ibn ishaq ibn yasar ibn khiyar ibn eh, ibn kausan wanda al-allamatul hafiz al-akhbari malamin tarihi masani alkunyarsa abubakar ko abu abdullahi al-qurashi al-muttalibi maulahum ma'abucin sira kakansa sa yana cikin wa'anda aka kamo su a yakin ainihin tam tare da baban ibn sirin shi ma daga a lokacin da aka je yakin ainihin tam to don haka da aka kawo shi sai aka ya zama bawa ne a wajen kaisu bin makaramata bin al-muttalib ibn abdulmanaf shi yasa ake danganta shi da ƙuraishawa ta hanyar muttalib an haife shi a shekara ta tamanin daidai ya taɓa ganin anas ɗan malik a madina kuma ya rayu da su sa'idu ibn al-musayyab malamin hadisi ne ya yi karatu a wajen musa bin yasar baffansa ya yi karatu a wajen aban ɗan gidan sayin na usman sannan kuma ya yi karatu a wajen sa'id ibn abi sa'id al-maqaburi sannan shi ma kuma manya-manyan ɗalibai irin su yazid ibn abi habib malaminsa ne kuma ya karatu a wajensa da ya haya sa'id al-ansari wanda yana cikin rijalus sitta kuma duk tabi'ai ne da shu'bat al-hajjaj da sufyan al-thauri da hammad bin salamata bin dinar da hammad bin usama da abu awana wa dah ibn abdullah al-yashkuri da husham ibn bashir da sauran malamai da irin su yahya ibn zakariya ibn abi za'ida da su zuhair ibn muawiya da musa ibn a'yun da sauransu akwai rikici da ya shiga tsakaninsu da imam malik allah ya ji kansa da rahama wanda shi ya zagi malik malik ma ya zage shi mana ya faɗa wa malik magana malik ma ya gaya ba zagi na cin to ma akwai abin da ya shiga tsakaninsu irin wannan domin shi ya tuhumi nasabar imam malik shi kuma imam malik ya ce dajjalun ne minar dajajila wanda yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke cewa irin wannan faɗa su ne na manya wani abu ne ya shiga tsakanin su ka haƙura karamar da su kawai matsayinsa a hadisi sadukun ne sai dai yana yin tadlisi sadukun ne illa annahu a mudallis kana yudallis hadisansa suna cikin a sunan al'arba'a arbaa wannan ya rawaito masa abu dawud da nasa'i da ibnu maja a tirmidhi da abu dawud da nasa'i da Ibn maja ya rasu a madina shekara ta 151 kusan ya zama umda a kan abin da ya shafi harkar tarihi to shi muhammad ibn ishaq din rubuta shekarar mutuwarsa 151 kuma ka rubuta fu ma'ana rawalahul arba'a mutum hudu ne suka yi ruwaya a wajensu a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa ya kawo wannan daga ka duba cikin sira ta ibn ishaq a shafi na ɗaya zuwa na biyu malamai suka ce akan iya samun matsala wajen dabdin wa'annan sunayen misali falak ko falil abir ko ubai haka za ka iya samun matsala wannan ibn hisham ya kawo a cikin sirarsa a juz'i na ɗaya shafi na uku ibn hajar a cikin fatawul bari juz'i na shida a daidai wannan maudu'in ya yi bayani sosai akan game da abin da shafi a sabanin da aka samu wajen koro na sabar manzo Allah sallallahu alaihi daga kan adnan zuwa kan annabi adam alaihi salam illa dai kamar yadda na gaya muku cewa mutanen mazajen da aka ambata din tabbas wasu akwai su a tarihi kuma an san su amma magana jero tarihin daga wani siwa wani wannan shine ba a da tabbas akai an fahimta ko wa ila adnan muttafaqun ala sihhati min ghairi ikhtilafin in aka zo kan adnan anan za a tsaya ba tare da sabani ba a ciki wa ma ba'dahu mukhtalafun fihi amma abin da yake bayan Adnan to wannan malamai sun yi sabani wa Quraish da ake cewa maza su ba Quraish ne to su Quraishawa su ne Quraish shi Quraish mutum ne Shi ne Ibn Fihr Ibn Malik to duba ga waye Ibn Fihr a cikin ba Lu'ayyu ibn Ghalib bane ko Lu'ayyu ibn Ghalib ko to ghalib din shine dan fihir to sai yake cewa shine ibnu ghalib fihir kenan ko a ghalib kenan ko wakila aka ce a'a annadar bin kinana annadar bin kinana ne abin da yake nunawa shine quraishawa nasabarsu tana koma zuwa ga imma ghalib ibn fihir ko kuma annadar ibnu kinana kuma al ahmad ya rawaito a cikin musnad da ibn maja a cikin sunan ta hanyar al'ashas ibn kais al-kindi yake cewa qadimtu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wafdi kinda haddani aka zo wajen annabi sallama lokacin da tawagar kinda ta zo fa qultu sai nace alastum minna ya rasulullah ya rasulullah ku ba asalin mu ɗaya da ku ba duka daga yaman muke ƙara sai manzo asma ce la a a nahnu banu nazar ibnu kinana mu ai jikokin nazar dan kinana ne la <coughs> yake cewa la nafafu amnan wala nataqaffa man abaina wannan kuma hadisi ne isnadin sahih kamar yadda Bukhari ya faɗa a cikin az to yanzu ku koma kan shawa da ake ta faɗa ita ƙuraishin nan ya zama alam ne mana suna ne na yanka ga wata ƙabila babba daga cikin ƙabilun larabawa wanda suke da dangantaka zuwa ga kinanata ibn kuzaimata ibn mudrakata ibn liyas ibn mudar ibn nizar ibn mu'add ibn adnan wanda akwai tarihi mai tsaho na tattara su da hada su gaba ɗaya duka branches din su sada dinga kiransu quraish tunda a madadin a basu a sake a ce musu 'ya'yan ya'ruf ne ko 'ya'yan qahban ne ko 'ya'yan saba ne to an samu wani cikin su da yayi mazantaka yayi jarumtar da ya haɗe family daga kansa gaba ɗaya duk wanda aka haifa sai a dawo da shi kan quraish daga nan kuma sai a tafi sama malamai suka ce falalar hada sun gaba ɗaya da mai da su zama kabila da tabwaye a cikin larabawa kusai ibn kilab Shi ne kakamun Allah subhanahu nawa kenan hmm Muhammad ibn Abdullahi, ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd ibn Abd Manaf ibn Kusai, to shi yi ibn Kilab din nan za mu zo mu yi tarihinsa in sha Allah karatattukan gaba ya yi bunƙasa da shaharar da shi ya sake dawo da ɗaukakan larabawa kuma ya yi ƙoƙari ya tattare su gaba ɗaya ya sake mai da su zuwa ga ƙuraishi an gane kamar shi ne mujaddadin ƙabilar ke kenan sannan shi ya sa ake kiransa mujammi shi kusayi wani kilab shi ya sa zafatu ghanim ghanin aljumahi. yana yaban shi kusayyun kilab din yake cewa abuhum kusayyun kana yud'a mujamma'an bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min fihri hum nazaluha wal miyahu qalilatun wa biha illa quhulu bani amri yace abuhum kakan quraishawa kusayyun shine kusayyun kana yud'a mujamma'a mujammi'an shi ake kira mujammi'u bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min fihri da shi Allah ya hada kabilun fihr kuma nazaluha wato su ne suka sauka a garin makka wal miyahu qalilatun a lokacin ba ruwa da yawa ma walaysa biha illa kuhulun illa kuhulu bani amri in ka zo in ba mazajen banu amri ba baka samun kowa a wurin abinda yake nufi da banu amr su ne kuza'a wanda suka makwabtaci ka'aba a lokacin mahaifiyar annabi isma'il tana tare da annabi isma'il Allah ya kugo mata da ruwan zamzam kawai su kuma suna zaune a can kwazazzaban makka garinsu ne ita kuma zuwa ta yi suna zaune a kwazazzaban makka kawai sai suka hango tsuntsaye suna yawan yawo a daidai inda ka'aba take su kuma su san wani darajar ɗakin Allah ina ma suka san shi to sai suka dinga matsowa daga nan har suka zo nan batha inda maka take suna zuwa suka su sai suka tarar saboda sun riga sun sani saboda tajribar yawo a cikin sahara duk inda suka ga tsuntsaye suna ta dabdala to akwai ruwa a suna zuwa sai suka tarar da mace da ɗanta da kuma ruwa a wurin sai suka nemi ta ba su dama su makwabtace ta saboda su amfana da ruwan ta samu sharaɗi kuma suka makwabtace ta saboda maslahar yaron ta ya taso da mutane kuma har ya dinga cakuduwa da su kuma da ya taso ya cakudu da su din sai ya iya yaran su shi yasa annabi Isma'il sai ya taso a matsayin balarabe amma zama ya balaraba duk da cewa wasu suna cewa asalin annabi Ibrahim yana cikin larabawan Iraki ne ba wai tunda Iraki tana da kabilu da yawa sun ce shi ma kuma asali silsilarsa tana koma zuwa ga Yaman ne duk dai saboda a ah, samu da faɗar darajar larabawa ɗin saboda asalin al'arabul ariba kabila goma ce ko dai ka fito daga admar ko ka fito daga mazhij ko ka fito daga azd ko ka fito daga himyar ko ka fito daga ash'ariyun ko kuma ina ne guda ɗayan namanta na shida wannan su ne na yaman akwai guda uku a biladu sham wanda su kuma wannan buladun sham din su ne suka mamaye har suka yankin iraki kamar yadda musabun suke cewa su kuma akwai lakham akwai juzam akwai amila akwai ghassan wannan su ne al'arabul ariba wanda duka kaji ana ce masa balarabe aka tisa saba sa ta isa zuwa ga wannan kabilu goma to yana cin al'arabul musta'araba daga baya ya zama balarabe wanda sayyidina isma'il alaihi salam ana kirga shi a cikin al'arabul musta'ariba amma ba su ba larabawa ne ma'ana dai asalin zurriyarsu ta can farko bayan annaba adam ba larabawa ba ne kuma ba laifin ba ne annaba adam ba larabe ne ba ba larabe ba ne yawancin annabawa ba larabawa ba ne amma dai annabi muhammad sallallahu alaihi ya ishi larabci alfahari a ce an danganta manzo Allah sallallahu alaihi zuwa ga larabci a wata ruwaya kuma yana cewa humu malakul a majidan wasu sudadan wa hum taradu anha ta bani bakri su ne dai suka mallaki ƙwaryar kwazazzaban maka su ne masu daraja masu shugabanci su ne suka kori kuza'a saboda kuza'a ɗin daga baya sun zo sun wato ainihin har sai da suka zo ma suka taɓa mamaye ka'aba suka sace hajar aswad ya daɗe a wajen sai daga baya Allah ya da shi wannan ina ji shi ba za mu shigar da shi cikin karatun littafin nan tun da muna da addala'il gaban mu in mun zo wannan dogon bayanin duka ma shigar da rangana amma wannan littafin dai shi ma za mu dan faɗaɗa sai dai abinda muke ganin cewa faɗaɗawar za ta yi tsayi sai mu mai da shi sai Allah ya kai mu zuwa karatun dala'ilin nubuwa in muka zo karatun dala'ilin nubuwa kuma abinda muka yi anan ba dole sai mun da shi yaushe aka fara kiransu da suna ƙuraishawa to malamai sun yi saɓani akan me yasa ake kiransu ƙuraishu sai suka ce wasu suka ce ƙuraishu minal ƙarshu wa huwal kasabu wal jam'u abin da ake nufi da alƙarshu shine tsururuci da kuma tara a nema a tara shine alƙarshu wasu kuma suka ce a asali daga at-taqrishu ne at-taqrish kuma shine at-taftish shine zakulo neman zakulo abu shi fihiru din da ake danganta su zuwa gare shi fihiru bin malik ya kasance fakana yaqrushu ay fihiru bin malik an khallatin kulli dhi khalla an khallati dhi kulli khullati kulli dhi khulla fayasuddaha bi fadlihi yana neman ne yake fita yana neman ina wanda yake da matsala ko yunwa ko damuwa in aka samu wadanda suke da fita yake yana farauto mutane in ya tafa kana yaqrishuha bi ma'ana yufattishuha yana nema in ya samu sai biya su ya ba su kuɗi ya ba su abinda ya kamata ya ba su to don haka sai aka ga sunansa fihir bin malik amma sai kawai aka ga wannan ɗabi'a tasa kawai a sa masa suna mai shi an fahimta faman kana muhtajan aghnahu in zo ya same ka kana cikin bukata sai ya baka abin da zai wadata ka wa man kana ariyan kasahu wanda ya ganshi bashi da kaya ya bashi sutura wa man kana taridan awahu wanda kuma ya zan an kore shi bashi da inda zai zauna sai ya dauko shi ya bashi wurin zama wa man kana khaifan wanda kuma yake cikin razana za a zo a cuce shi hamahu sai zai ce to zo na ga wanda zai taba saboda shugaba ne a cikin mutanensa wa man kana dhallan idan kuma hanya ce ta bace maka ka kasa gane hanya hada sai ce to a nemo ma dubu ai masa fito sai nuna maka hanya yana fita yana neman masu irin waɗannan abubuwa to wannan neman da yake shine alƙarshi ko at taqrishu to kawai ma sai aka sa masa sunan aikin da yake yi fa maza quraishan an fahimta to wannan sunan kuma bayan nan an taɓa kiran makhalat ibn ghalib ibn fihir makhalat ibn ghalib ibn fihir kun ga jikansa kenan ko amma ba ta hanyarsa manzan Allah ya fito ba shi makhalat ne <coughs> domin a lokacin ya kasance shi ne ake tila masa rakuman ƙuran ya je musu fatauci sai suke sai zanto ana cewa irin ƙuran wato raƙuman ƙuraishu amma ana nufin makhalar ibn ghalib ibn fihir to kusayyu ma shi ma ana kiransa da suna ƙuraishu amma malamai sun ce <coughs> ko kuma ka yi afuwan a da bayan mutuwar fihir ibn ah, malik ba a saba ‘ya'yansa ana ce musu ƙurashi ƙurashi yun ba ba a ce musu ƙurashi har sai lokacin kusayi wuni kilab to lokacin kusayi wuni kilab ne shi ne farkon wanda aka fara danganta shi zuwa ga ƙurashi sai zan to huwa awwalu man nusiba ila ƙurashi wa lau ƙurashi yun to wannan walam sama. quraishun qablahu kafin nan ba a kiran wannan family din da suna quraishu wasu kuma suka ce a as-sahihu annaha sumiyat lishtima'iha min qawlihim fulanun yataqarrashu mala fulanin ay yajma'u shay'an ila shay an ce a sai da kusayyu yazo ya tattara su ya sake dawo da family din nasu da kimarsa sai aka kira su quraish saboda asali at-taqrishu shine al-jam'u an ce fulanin ya shi mala fulanin idan ka na ya ji ma'uha shai'an fa shai'a wasu kuma suka ce a an kira shi da suna shi ne saboda na kanat tujjaran saboda sun kasance yan kasuwa ne suna fita tsururuci to tsururuci ma kuma dama ana kiransa da suna shi. kuma za mu iya haɗa mu ce duka an kira su da suna shi ne saboda waɗannan abubuwan tun da duk sun tabbata cewa suna da su an fahimta da yanzu idan aka ce quraishu mun gane dai ana faɗar, ana danganta su ne zuwa ga kakan su fihr ibn malik absa magana mafi inganci ko nasaba su kuwa shi ma an samu sabani aka ce shi shine fihr ibn malik ibn Nazar, ibn kinanata zuwa gare shi ake danganta dukkan branches ɓangarori rassan da suka fito daga ƙuraishi sai dai wanda ya zanto suna cikin 'ya'yan fihir <coughs> ake yi kalu quraishun illa liman kana min walad fihir ba a cewa da mutum ba quraishi sai in ya fito daga cikin 'ya'yan fihir amma waɗanda suke sama da fihir 'ya'yan malik tunda fihr din ai yana da ƴan uwa ko ba shi kaɗai malik ya haifa ba to ragowar su ba a ce musu quraishi <coughs> haka malamai suka ce azubair ibn bakkar da mus'ab da Ibnu kaisan da ibn abdulbar da al-hafiz al-iraqi duk suka ce abinda ake nufi da kalu inna fihran huwa jima'u quraishin kullu hadi asariha fihir din a kansa aka tattara quraishawa ga baki ɗayan su sai matsala ta gaba quraishawa su ne suka fifici ragowar kabilun duniya baki ɗaya duk wata kabila da za a iya kiranta da suna kabila to a bayan quraish take saboda abin da ya tabbata a cikin sahihu muslim da sunan tirmidhi daga wafilatu bin al-asqa Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa kinana ta min waladi isma'il duka cikin yayan annabi isma'il Allah ya zabi kinana yayan kinana kinana tubunu mudraka ko ibnu mudrika ko to Allah ya zabi kinana wasafa quraishan min kinana sai kuma Allah ya zaɓi quraishawa a cikin 'ya'yan kinana din duk aka ƙyala rabuwar cousins din su ƴaƴan sai aka zaɓe su sai manzo Allah ce wasafa min quraishin bani hashim a cikin quraish kuma gaba ɗaya Allah sai ya zaɓi bani hashim wasafa ne min bani hashim kuma a cikin bani hashim ne kuma sai Allah ya zaɓe ni kun ga manzo Allah ya ce fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar na imam al bayhaqi da ibnu abi shayba sun rawaito hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qaddibu quraishan wa wala wala taqaddamuha duk inda aka je in za a yi zabe ko wani abu ku kaddamar da quraishawa kada ku dinga shigewa gaban su sannan kuma ibnu abdul bar ya rawaito ta hanyar hasan ibnu al-ahnaf ibnu qais qal yake cewa sami'tu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul naji Umar dan Khattab yana cewa Quraishur ru'usun nasi laysa ahadun minhum yadkhulu min babin illa dakhala minhu ta'ifatun minan nas Quraishawa sune shugabannin mutane ba. kabe da muka fada kabila Quraishi sune Banu Fihr ibnu Malik ibnu Nadar ibn Kinana ibnu Khuzaimah ibn Mudraka ibn Ilyas ibn Mudar ibnu Nizar ibn Mu'add ibnu Adnan min Bani Isma'il alayhi salam ibn Ibrahim alayhi salam to suna da branches da yawa ba wai iya gidan su manzan Allah sun sama ne ƙuraishi sai na Abubakar ma ba ƙuraishi ne amma sai dai shi ya fito daga banu taim sai da na umar ba ƙuraishi ne shi kuma ya fito daga ina banu aji sai da na mu'awiya ba ƙuraishi ne shi kuma ya fito daga ina banu umayya shi ma haka sai na usman akwai banu abdishams akwai banu zuhura bangaren mahaifiyar manzo Allah sama dukkan su Quraishawa ne to yana da kyau mu dan faɗi wani abu daga cikin branches na Quraishawa guda tara <coughs> na ɗaya akwai Banu Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ghalib ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Nadar ibn Kinanata ibn Khuzaimata ibn Mudraka Banu Abdul Manaf a rike gida na farko gida na farko sune wa Banu Abdul Manaf gida na biyu akwai banu abdul uzza bin Usai. tunda na gaya muku cewa qusayyu shine ya ya hada qurayshawa gaba ɗaya ko to ƴaƴansa ɗin akwai abdul manaf za mu ɗanyi tarihinsa a gaba to ɗakin ƴaƴan da suka fito ta ƙarƙashin abdul manaf <coughs> shawa ne su ma kuma suna da branches a ƙasansu za mu faɗi su yanzu insha Allah sai banu abdul uzza inda na na khadija ta fito kenan ibn kusay ibn kilab sai kuma banu abduddar ibn kusay ibn kilab yanzu mun ji nawa uku ko na ɗaya abdulmanaf na biyu uzza na uku fa abduddar kaga duka abdu abdu ne ko sai ka rike kai ka aji abdu sai ka ce mana uzza adda ko ba ka bane m u d manaf shine ne din ɗin din abdul ko sai kuma mai d kuma shi ne adda to mun gama da abdu abdu sai kuma gida na uku sune banu zuhura bin kilab banu zuhura tu binu kilab kaga an tsallake kusayi an shiga ƴaƴan ƴan uwan kusayi kuma banu zuhura tu binu kilab ta nan mahaifiyar manzala sama ta fito sai na biyar banu taim banu taim ibn murra ibn ka'ab su kuma ta nan sai na abokar ya fito sai na shida banu makhzum ibn yaqadata ibn murra sai kuma banu adi ibn ka'ab ibn lu'ai ta nan sai na umar ya fito sai na takwas banu juma ibn amru ibn husais ibn ka'ab ibn lu'ai sai na tara banu sahab ibn amru ibn husais ibn ka'ab ibn lu'ai wayannan ɗakunan guda tara su ne ɗakunan ƙuraishawa ko su ne gidajen ƙuraishawa a kowane gida kuma akwai ɗaki to yanzu mu ɗauki banu abdulmanaf abdulmanaf manzala sama kuma Muhammadu, ibn abdullahi ibn abdulmuttalib saiwa ibn hashim ibn abdulmanaf ko to shi abdulmanaf ɗin sunansa al-mughira sunansa mughira ɗan kusayi to yana da a ɗakinsa kawai akwai a gidansa akwai ɗakuna hudu wanda dukkansu ƙurashawa ne ɗaki na farko akwai ɗakin al-muttalib ibn manaf ibn abdulmanaf akwai kuma hashim ibn abdulmanaf hashim shine kakan manzan Allah sallama sunan hashim ɗin shi ma kuma amru an kirawo shi hashim ne saboda ya kasance idan aka zo aikin hajji ka'aba to yana zuwa yayi tuwon nama yana dagargaza naman shine yahshimu sarida yana kwaba musu tuwo da shi irin tuwon naman nan ko kuma mutanen su in aka shiga cikin yunwa sai dinga daukar nama yana dandada shi yana kwaba shi yana musu tuwon nama yana ba su shi za ake rashi da suna hashim amma sunan za amru an gane saboda balarabe yana da karamci kuma yana da baro-baro haka da a ce sunan ma ba mai kyau bane na sharri da haka zai faɗa to amma da yake sunan alkhairi ne sai sunan ma ya bi shi hashim sannan akwai banu naufal akwai ɗakin naufal akwai kuma ɗakin abdushams wanda abdushamsu banu abdushamsu kuma ta ƙarƙashinsu banu umayya suka fito wanda daga cikinsu akwai usman ibn affan radiyallahu anhu sannan akwai abul as ibn umayya ibn abdushams al'umma su kuma banu abdul uzza ɗakunansu akwai asad wanda ta nan ta bintu huwail ibn asad ta fito sannan a cikinsu hakim ibn hizab ibn huwailid ibn asad shi ma ya fito zubair ibn al'awwam ibn huwailid ibn asad shi ma ta nan ya fito sannan bayan ɗakinsu akwai ɗaki na gaba akwai ɗakin habib sannan kuma sai banu abdudar su kuma ibn qusay ibn kilab su kuma akwai abdumanaf akwai usman wanda su ne wanda har yanzu mukullin ka'aba yake hannun jikokinsu har yanzu in aka ko sarkin maka zai shiga cikin ka'aba sai an kira su sai kuma sun yi mitin sun yarda da haka masarauta ma ba ta da iko akan mukullin ka'aba sai abin da gidan ya ce kuma suna haduwa ne a zaɓu wanda yake ne babba a familin zai ci gaba da rikewa in ya mutu kuma gada ake yadda ka san kusan ma ka ce ta mafi sarautar ƙasa <coughs> su ne banu shaiba ba <coughs> sannan sai gida na uku akwai asibab a banu zuhura bunu kilab su kuma a cikinsu abdurrahman dan aufi ya fito allah ya ƙara yadda a gare shi abdurrahman ibn au ibn abdulharith ibn zuhrat ibn kilab abdurrahman dan auf kaga dan uwan mahaifiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallama ta nan kuma sa'ad ibn abi waqas ya fito ta nan kuma uhay ta nan wane ibn uhay ibn uhay ibn abdul ibn uhay ibn abdul manaf ibn zuhrat ibn kilab ya fito shi ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma banu taimu bunu murrata bunu ka'ab kamar yadda na faɗa sai na abubakar ta nan ya fito banu makhazum kuma su ne 'ya'yan ya ƙazatu bunu murra ta nan khalid ibn walid ya fito ta nan al-mughira ibn abdullahi ibn amr ibn makhazum ibn ya ƙazata bunu murra ya fito banu aji kuma su ne 'ya'yan adiyu bunu ka'ab bunu lu'ai ta nan umar bin khattab ya fito umar ibn khattab ibn nufail ibn abdul uzza ibn riyah ibn abdullah ibn qurt ibn razah ibn adi ibn ka'ab ibn lu'ay banu jumah kuma sune banu amr ibn husais ibn su abu mahdura ladanin manzon Allah sallallahu alaihi ya fito banu saham kuma ibn amr ibn husais su kuma ta ya fito Allah ya kara yadda a gare shi wannan dai sune a wannan ɗan ƙuraishawa su kuma shawar sun kasu so biyu akwai shawar da suke kan kwazazzaban maka akwai kuma wanda suke can kan tudu wayanda suke kan kwazazzaban maka su ne 'ya'yan usayyu bunu kilam inda anan aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala’ali sallama su kuma wayancan quraishun zawahir su ne suna da ƙabilu da yawa banu lu'ay ibn ghalib banu amir ibn lu'ay banu adi ibn ka'ab banu saham ibn amr da banu ta ibn kilab da sauransu su ba a cikin ƙwaryar inda makka take a yanzu suke ba wannan ya zo a cikin littafin nihayatul arab bi ma'rifati ansabul arab na abul abbas ahmad ibn ali ibn ahmad ibn abdullahi alƙalƙashandi kusan alƙalƙashandi ba yana cikin malaman ƙarni na takwas tara ya rasu shekara ta 821 yana littafin subhul a'sha fi sana'atul insha an fi sanin sa da al-imam al-qalqashandi al-qalqashandi wannan kadan kenan daga cikin abin da ya shafi batun quraishawa saura mas'ala ta gaba wacce sai sati mai zuwa shine muna da mas'aloli guda shida mas'ala ta farko mas'alar tarihin abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aminatu mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin aurensu da labarin mutuwarsu gaba daya wannan ita ce matsala ta farko da ta biyu a haɗe sai matsala ta uku matsayin abdullahi da aminatu bintu wahab mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallama matsala ce babba mai girma da ya kamata a kalle ta kallo na basira da nutsuwa ta janyo kace na ce da yawa wannan matsala ya kamata ni wa kanmu nasiha da faɗa da kuma samun mawkifin da akalla zai yardar da ubangiji subhanahu wata'ala sannan matsala ta gaba daukar wasu daga cikin iyayen manzan Allah sallallahu alaihi musamman kakansa Abdul Muttalib da faɗar wani abu na tarihinsa da sauransu sai kuma rubuta ƙofar babu nasaba sai kuma haura zuwa fasali na gaba an fahimta da fata abin da mun faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin idan da wanda yake buƙatar ita wannan da manzara sallama ya tashi sanar da sabon sa masallaci ya kira su ya ce ya za dan haka duk wani abu da ya tashi faruwa na shawara masallaci ake zuwa in kaji an ce an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a masallaci ne sauraka masallaci wuri ne na tattauna matsalolin da suka shafi al'umma